Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da a mita 200.5. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin gumin tare da Bawaya ko Makeri da masu sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan shugabannin fannonin tsaro na kasar domin sake nazari akan shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jahohi. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sanda sashen masu yaƙi da masu fataucin ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar sun kama wasu masu haɗa magungunan jabu. Za kuma mu ji ta bakin ƙwararren likita hanyar da mutane za su bi don gujewa magungunan na jabu. kan kuma batun ne ma muke son ku kira wayan mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, ta wace hanya kuke ganin za ku iya kaucewa sayan magungunan jabu lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar kada a manta ara alamar tarawa da plus sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya komin kiri. Majalisar wakilan Amurka wacce Democrat ke da rinjaye a ciki tana shirin kada kuri'a a gobe laraba domin daukar matakin Allah wadai akan kalaman kiyayyar Yahudawa da sabuwar 'yan majalisar Democrat musulmar ba Amurka 'yar asalin Somalia wacce ta ceceki lamirin Isra'ila lamarin da mutane da dama suka ɗauka cin mutunci. kudirin da za a kada kuri'a a kai bai ambaci sunar 'yar majalisa ilham umar ba daya daga cikin matan musulmin da aka zaɓe su a cikin 'yan majalisar amurka 435 a watan nuwamban da ya gabata kuma suka fara aikinsu a cikin watan janairu amma dai sanarwar tana auna 'yar shekaru 37 daga jihar minnesota da ke tsakiya maso yammacin amurka umar ta fusatar da 'yan uwanta 'yan democrats saboda kalamanta da suka jefa ayar tambaya a kan goyon bayan da amurka ta daɗe tana baiwa ƙasar ta yahudawa babban al'amarin da ke kawo haɗin kai tsakanin 'yan majalisa na ɓangaren republican da democrat tun lokacin da aka kafa ƙasar a shekarar 1948 'yan democrat da dama banda 'yan kalilan sun yi tir da kalaman nata da ake ɗauka na ƙiyayyar yahudawa abinda ya janyo mata suka daga waɗanda ma ba 'yan siyasa ba ne a amurka rangwamen haraji da ƙara kudaden take kashewa tsaro suna cikin matakan da china za ta ɗauka a wannan shekara domin bunƙasa tattalin arzikinta da ke fama da matsaloli shugaban gwamnati li keqiang shine babban shine ya bayyana da wannan matakin a yau talata a wurin buɗe wani taron 'yan majalisar dokoki ta shekara a birnin beijing Li ya faɗa wa 'yan majalisar cewa masu aiwatar da tsare-tsaren ƙasa suna auna samun bunƙasar tattalin arziki ta wato kashi shida zuwa kashi shida da digo biyar a wannan shekarar hasashen da ya ɗanyi ƙasa da na bara wanda ya kai kashi shida da digo biyar tattalin arzikin china wacce wadda ya fi kowane girma na biyu a duniya ya samu bunƙasar kashe 6.6 a shekarar 2018 tafiyar ne da tattalin arzikin ya huskanta cikin shekaru 30 gani da rashin sayan kaya a cikin gida da ma kasashen waje da kuma mummunar yakin ciniki tsakaninta da amurka shugaban gwamnatin da ya ce gwamnati za ta yi rangwamin dala biliyan 298 na harajin masana'antu da kudaden biyan inshoran jama'a kuma ta rage harajin kayayyaki a kan masana'antu da kashi 16 zuwa kashi 13 cikin 100 a hali da ake ciki kuma beijing ta rattaba hannu a kan dala biliyan 177 da za ta kashe wa ayyukan soji a wannan shekara lamarin da ya kai ga karin kashi 7.5 a cikin 100 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu mutane biyu da ake da aka ce dangi ne na madugun 'yan ta'addan da suka kai farmaki na kunar bakin wake a yankin kashmir bangaren rikon indiya watan a watan jiya da a cikin wato suna cikin mutane da dama da hukumomin pakistan suka tsare su a halin yanzu ma'aikatan harkokin cikin gida na pakistan ta faɗa a yau talata cewa mufti abdul rauf da hamad azhar waɗanda aka ce 'yan uwa ne na mashud azhar madugun 'yan kungiyar kishin islama ta jahish al-muhammad suna cikin wato mutane 44 da hukumomin pakistan suka cafke kuma suke tsare da su harin konar bakin waken da 'yan ta'addan suka kai a ranar 14 ga watan fabrairu ya hallaka mutane akalla 40 kuma har yanzu wato ana akwai rigima da ke tsakanin kasashen da suka hada da india da pakistan a cikin wannan lokaci. Baba ko Makiyar kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan shugabannin fannonin tsaro na ƙasar domin sake nazari akan shirye-shiryen zaben gwamnoni da 'yan majalisar jihohi da za a yi ranar Asabar mai zuwa. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja. safitajen 'yan sandan najeriya adamu muhammad wanda ke gaba-gaba a jerin jami'an tsaron kasar da suka gana da shugaba muhammadu buhari ya yi mana karin haske dangane da abubuwan da suka gabata a wurin taron eto eh na farko muna godiya ga 'yan najeriya da suka fito a kai zabe lami lafiya ko da yake akwai wasu wurare wanda aka samu cikas yaran daya amma a yanzu 'yan sanda da shauran security forces mun shiri sosai don zaben gononi da 'yan majalisar jihohi abin da muka shirya shine abubuwan da suka faru da game da lokacin zaben shugaban kasa wanda aka samu satan akwatin zabe da yan banga da sauransu muna kokarin cewa ba za a sake samu irin wayannan abubuwan ba so shirin da muka yi don mu tsayar da wayannan abubuwan ba 'yan sanda kawai ba mun nemi civil defense mun nemi immigration mun nemi custom wanda za su fito su taimaki 'yan sanda ga cewa duk wanda ya fito jefa kuri'a bai samu cikas ba so duk wanda ke da nufin jefa kuri'a ya fito ba abin da zai faru da shi yan sanda kawai muna da wurin dubu ɗari uku wanda suke za su fita aikin zabe a wuraren bayelsa da rivers da da lagos yawan 'yan sanda da hukumomin tsaron da muka tura su da yanzu mun dobur mu ga cewa ba samu cikas ba babban safeto janar 'yan sandan najeriya kenan ado muhammad a gana wadda ya da manema labaru a fadar gwamnati bayan suka kammala gana da shugaba muhammadu buhari a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa To rundunar 'yan sandan yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta cafke wasu masu haraɗin magungunan jabu suna sayarwa a Nijar da Najeriya duk da cewa shan irin waɗannan magunguna na da matukar illa ga wato ga lafiyar ɗan adam. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Mutane kimanin tara dukansu 'yan Nijar ne binciken hukumar Okritis ya ritsa da su a yayin samaman da 'yan sanda suka kai a wurin da suke hada magungunan jabu a wata unguwar birnin Yamai ta hanyar garwaya wasu sinadarai da itacen da suke tabasawa, kafin su dura a kwalaban da aka manna wa takardar shaida kwatankwacin yadda halittattun kamfanoni ke yi wa abubuwan da suke kerawa in ji kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina mai nasara adili toro lokacin da ake gabatar da waɗannan mutane a gaban 'yan jarida. cikin wannan operation da an samu karton 650 na wannan magani kuma cikin karton guda duka za ku iya samun kamar butali da 40 zuwa da 50 in an ka girka gaba ɗaya zai ba mu kamar ton goma na wannan magani butaluka wannan an kasu da kasashen waje da takardu wanda ake sa musu masu gudun ga ranar da ya kamata su lalace ga wanda ake yin su duka wannan takardu na ƙarya ne cikin wannan maganin kun gani a wanda ake ma dinawel mai kara ma mata shiki akwai wanda ake cema koko shi kuma kamar sun ce kamar maganin zahi ne akwai wanda suka ce ma suitor bazoka shi kuma wanda mai kara namiji karhi ne akwai wanda suke ce ma bobaraba mai kara girmar da gaban mace kuma da bayanta amfani da kwayoyi don canza kamanni a kokarin su na neman samun tagomashi a idon maza wata sabuwar ɗabi'a ce da wasu matan suka runguma a 'yan shekarun nan a jamhuriyar Nijar in ji Hajiya Hauwa wata matar da na tuntuɓa a kan wannan batu. Abin da ya sa mata suna shan magungunan nan wai saboda su birge ma maza kawai saboda wannan ne suna nan ga shan shi. To ni kuma ban ga ma'anar shi ko kadan ba. Farsko namiji in yana son ka wallahi yana son ka dai ne ba bai ma ya kai sai kai ka ka sha wani magani ko wani kwaya wannan kwaya ne mana bai kamata ba ko kada paske ni dai in dai ni ne ban sha yadda Allah ya halikke mutum ya zamna ya gode ma Allah hakanan ko yaya ne kiki ki gode ma Allah bai kai sai kin halka kanki canzawa halitta kama ko tilastawa kai aikata wani abin da ya zarce fitar hankali wani abu ne da ke tattare da illoli masu tarin yawa in ji likitoci sabili kenan dr mamman sani muhammad ke jan hankulan mata su kiyaye. Magani ne wanda yawancin shi in kai ana sidawa babu wani eh, doka da ake aiki ita kamar a kayyade wanda aka ce ma dozaji da turanci wanda in hal aka sha yana iya illa ga wasu gaɓuɓɓuwa wanda ake ce ma organ da turanci a jikin mutum musamman koda ko wata hanta ko wani makamancin haka wanda in hal ana aiki da shi sai ka ga a ƙarshe mutum ya samu matsala na irin wannan cututtuka musamman cututtuka wannan na kamar hawan jini ko cutar siga. Waɗannan mutane galibin su matasa kan sayar da magungunan da suke sarrafawa a kasuwannin yamai da maraɗi da ma wasu sassan Najeriya in ji hukumar 'yan sanda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Sulamumun Barma. To kan wannan batu ne ma yasa na kira Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtuka a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Inda kuma na fara tambayar sa wacce hanya ce ne mutane za su iya gane magungunan jabu. To, assalamu alaikum. A hakikanin gaskiya mutum da zai iya ganin maganin ya wannan jabu wani ko mara kyau hanya mafi sauki shi ne mafi yawancin asibitoci da muke da su hmm. ah, na gwamnati ne ko kuma na kuɗi ah, za ku ga cewar akwai magunguna da asibiti akan saida akan saidawa marasa lafiya an rubuta musu to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin asibiti yana da tabbas ah, a wurin da yake siyo magunguna kafin ya saya kuma inda matsala an san wurin wanda za a je baya da haka in ba a samu ba akwai wuraren sai da magani wanda suke kwararru ne suke kula da shi sannan kuma suna da takarda shaida cewar ya sun cancanta su sai da magani hmm. kaga duk wanda aka ba su takardar irin wannan da zai yi wasa ba domin sayan magani da bi sannan kuma ya san wurin wanda zai je inda matsala a gani hmm. sannan baya da inda za a sa kwararrun masu kula da magani ta masu kenan Ah, akwai kuma kamar kananan tennis tennis wanda su ma aka musu rijista ina ga ba an akai haka insha Allah za a rage ah, magunguna wanda suke na gari ah, da kuma illolin da za a samu likita misali a ce mutum ko kuma mutane suna zuwa wani shago ya kasancewa arhar wannan maganin wanda za su iya biya ni cikin sauki ko maganin na najabi ne wace illa hakan zai iya zamto ga mutane wato a ƙiƙanin gaskiya akwai magunguna masu arha ba lalle ba yana nufin cewa ba su da kyau gani ba ko kuma suna da kyau mm. amma a hakikanin gaskiya akwai magunguna wanda za ka ga cewar musamman wanda yake kashe kwayoyin cutawan halittu na cuta wanda suke da rai in dai ana shan na jabi ko kuma banda jabin ma ba zai iya yiwuwa maganin ainihin shi maganin ne amma an sa yawan shi da sai yadda ya kamata ya kamar misali an ba da magani lamba ɗari biyar mm. sai a je a hamsin sai kuma a sa a takardar cewa ɗari biyar mm-hmm. to in wannan maganin ya kamata a ce ya kashe ƙwayar cuta ne a bai kai kuma yawan da zai kashe wannan ƙwayar cuta da ke irin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa ita ƙwayar ta bijirewa magani kuma bijirewa magunguna yana cututtuka na yanzu da muke gani. To, Dr. Usman mun gode kwarai da gaske da wannan taimako naka. To Madalla Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtuka asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. A yanzu za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za ku iya kauce wa sayan magungunan jabu? Ita ce tambayar mu sai a kira mu a bayyana mana ra'ayoyi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran mu na farko daga jigawa wani ne akan layi? To kuna magana da Yusuf Baban Gaja mai da ringin. To Malam Yusuf ta wace hanya kake ganin za iya za ka iya kaucewa sayan magungunan jabu? To gaskiya yana da kyau dai gwamnati ta sa ido sosai. Hmm. Da kuma an da dama ma yana da kyau a ce gwamnati a dukkanin inda yake alkarya ne. yana da kyau a ce ta buɗe wato ainihin wato gurin sai da magani nata na na kanta wanda za a ke kawo ingantattun magunguna ake sai da su farahin da ya kamata ainihin a sauƙaƙawa talakawa. Baka ganin kafin hakan ya faru ta wace hanya mutane za su iya kaucewa sayan najabin a yanzu haka. tunda ba za a ce sai an jira gwamnati eh, ta zo ta yi ba tunda wani abu yana illa ne ga rayuwar ko kuma ga lafiyar al'umma. eh to gaskiya ta yadda za a kaucewa to yana da kyau hello malam kira nan to da alama malam yusuf ya goce bari mu je jihar naija wani ne akan layi daga naija yawa baka da wake magana alhaji abubakar to muna sauraron ka ta wace hanya za ka iya kaucewa sayan magungunan jabu a inda kake Alhaji kana sauraron mu? Kana tare da mu? To da alamu dai layin ba shi da kyau. Da layin dai wannan layi daga Naija ba shi da kyau sai dai a ci gaba da gwada mu kuma a yi kokarin kiran ma'aga ko za a samu nasarar kama mu. Tambayar da muke ita ce wace hanya kuke ganin za ku iya kauce sayan magungunan jaba a inda kuke ku kanku ta wace hanya za ku iya kaucewa wannan to mun sami kira daga difa wane ne akan layi nasiru muhammadu daga difa sabon kare da fulkarsu to malam nasiru ta wace hanya kai a kan kashin kanka za ka iya kaucewa sayan magungunan jaba musamman yadda za a iya kauce wannan magunguna hmm. a sami farmaci wanda an san ana kula da shi kana nufin wanda aka yi masa rijista wanda yake da lasisin sayar da magunguna kenan eh wanda za a sa su ko da talaka shi ma ya je yana da insurance za hmm. to malam nasiru to mun gode kwarai gaske da wannan gudun ma nasiru bari mu garzaya kaduna wani ne aka layi da kaduna assalamu alaikum amin wa alaikum salam sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musa ba mutane misali ta wace hanya kai a ƙashin ka za ka iya kauce su sayan magungunan jabu a to ai shi ka san hausawa sun yi wata magana ta irin wanda mutum ji abin da ya kira ruwa aka ce shi ruwa kan doka hmm. ai idan har kana neman kanka da lafiyar ka to kakkace za ka rika siyan kafaɗa kemis na farko kenan mm. na biyun su kuma idan za ka sayi magani ka tabbatar da ka je gurin da aka sayar da magani sahihin sayan magani ne yadda ka tabbatar da ba za a siya maka da jabu ba mm. amma in za ka rika tara wannan ka sayi magani a gurin ka sayi wancan gurin wancan to dole za ka ta sayan wani ma ya saya wani kuma jabu ne wani kuma ga dai sanan dai abubuwa da wanda abubuwa da yawa ba akwai lokacin da an samu wanda alli suke kadawa wanda ke ana yin paracetamol su kaga cikin mm. wayannan magani na jabu ya kamata mutane mutane su kokari su kiyaye kuma gaskiya al'amari yana ganin babu mutumin da in dai har kai kana ganin kai waye ne to ya kamata za ka sai magani kawai ka je asibiti ko ka je gurin da ake sai da famanci ne kawai fita amma in dai za ka rika sai magani to za a samu matsala tarbiyyar ne maka fatan alkhairi Alhaji Musa Garu to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske to bari mu koma Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Kiyama Allah sa ya sauka lafiya Musa Garu Sharfi Lashim Gumal barka da lafiya Yawa baka dai sunana murtala ne na kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to alhaji murtala ka jira abin alhaji musa ya faɗa akan hanyoyin da zai ba a kaucewa sai magunguna na jabu da yake kawo illa ga rayuwa kuma ga lafiyar jama'a to a sharfili ni shawaran da zan fara bara shine ya kamata su a jami'an shige da fice su kara tsaurara tsaro gurin shigar da magunguna ma kafin ya zo shigin kasa ya wasu hmm. gurin mutane tabbatar da sun sa ido wannan sabon gwamnati da muke tunani za a kafa ko an kafa gaskiya kwatsam jajirce ai sai sun hana daga shigowa da ita tukun amma da za su bari ana shigo da shi su duk yanda kai wani bayan da zai bambance magani mai kyau da mara kyau wani kuma maganin za a kai ƙauyuka ne to kaga ba ƙwararrun da za su tantance magungunan muna haka muke muke tunanin za a ƙara samun rage samun magunguna gurbatattu har su kai ga taɓa lafiyar mutane da fatan za hmm. ku tashi lafiya. To mun gode Murtala bari mu je kogi wane ne aka layi da kogi? To da alama mun layin na kogi ya goce to jama'a layukan mu yanzu haka abu da suke sai ku gwada mu idan Allah ba da nasara ku samu mu ɗaga. Muna son mu ji menene ra'ayinku kan wannan batu da muke tattaunawa. dalilin da ya sa muka to mun samu kira daga Niger bar mu je Niger wani ne akan layi daga Niger kuna magana da Ibrahim da yankin hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim wace hanya zaka iya bi domin kaucewa sayan magungunan jabu to gaskiya hanya ɗaya ce domin saboda kamar ire-ire na da bamu da karatun boko mm. wannan aiki ya rata akan gwamnati ne to abin da ya sa muka faɗa haka saboda idan abin da bai sa muka ce haka idan gwamnati ta gaza har an shigo da shi ta barauniya hanya an kawo shi ga in unguwar da kake to tun da gwamnati ta gaza ba ta kai ga wannan tsarewa ba to kai da ya zo ga matakin ka me za ka iya ka kauce masa to mataki ɗaya ne kamar idan Allah hukunci akwai mai dan karatun boko a kusa da ni mm. ya kamata idan mutum zai sai maganin nan ya nemi wanda ya karanta mai ya san abin da zai saya ya shawarar da zan ba ainihin ire-iren mu waɗanda ba mu karatun boko ba kenan amma kuma duk da haka ina ba gwamnati shawara mm. a kiyaye da haƙƙin da ya rataya a kanta ta tabbatar da duk hanyar da za ta bi a kiyaye lafiyar mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da iyayenmu mm. kar a duka shigo goma da magunguna marasa ke zan ba zabba gwamnati kenan to mala ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to layukan mu a buɗe suke kada a manta lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyar To ga kira mun samu daga Katsina, wani ne aka layi daga Katsina? A Isa Musa Marafa ne daga sassarin jihar Katsina. To Isa Musa muna sauraron ka, wata hanya za ka iya kaucewa sayan magungunan jamu eh, to hanyar da nake ganin hmm. mafita ita ce. Hmm. Na daidai idan mutum ya je asibiti aka rubuto mai magani don ba kowa don ba kowane ne zai iya tantance ingancin magani ba musamman wani a matakanmu dai wanda muke bi shine na ɗaya ka diba expiring date na yi magani yana mm. ɗaya daga cikin a tabbatar da cewa bai yi expire ba kenan kuma bai lalace ba to mun gode malin isa da wannan gudunmawa taka bar mu je bauchi wani ne akan layi daga bauchi Babangida Sale ne daga Azare. To Malam Babangida muna sauraron ka wace hanya kai za ka iya kaucewa sayan magungunan jabu? To hanyar da in ce ga za a kauce wannan suna ɗan yawa amma na farko dai mm. kamar da wani mai bayani ya faɗa a tsare bododinmu. Mm. da haka ko da akwai tsaronar hanya da ake shigowa to yana da kyau a ce su hukumar da wannan abin ya rataya a kansu. Mm. lallai na su kare kaimi akan aikin su suna gano irin wannan magunguna an hada hali su buga hotunan su a takarda yadda za a raba kowane sako na cikin kasar najeriya to malam baban gida mun gode to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ya wannan lokaci za mu sake ku dama mu buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe hudu saura minti shida na yamma yanzu kuma sai wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka zo ƙarshen wasannin kwallon hannu ko kuma handball na matasa na kasa da ƙasa na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na 'yan ƙasa da shekaru ishirin da suka hada da ƙasashe hudu Nijar mai masaukin baki sai ƙasar Benin, Togo da tarayyar Najeriya. Wasannin sun wakana ne a babban birnin Yamai tare da galabar tarayyar Najeriya a wasan ƙwallon hannun na handball na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. gaban jamhuriyar Nijar mai masarkin baki da kasar Benin a wasan 'yan ƙasa da shekaru 20 kuwa kasar Benin ce ta zo ta farko gaban tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar da ta samu matsayi na uku duk dai a jamhuriyar ta Nijar an goga a mako na bakwai na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar inda AS Police ta kwancewa AS Guard National walki tare da markaɗe ta da ci ɗaya mai ban haushi ita ko AS Sony Dep ta kwancewa racing ta bukoki ta wambirin mai zane a kasuwa inda ta yi mata bugun daga kai sai yuka ci uku da nema s fan ta babban birnin mai ta je har a birnin zandar inda ta ci mutunci espoir football club ta da magaram a gida ta narke ta da cibiyu da banza sahel sporting club ta babban birnin mai ta yi kunnan doki da as nijilek ita ma ta babban birnin mai a wasannin na super league na kwallon kafa na jamhuriyar niger kungiyar kwallon kafa ta as depp ita ce ke kan gaba da maki goma sha bakwai sai as police da as gar dukkansu na birnin mai da ke matsayi na biyu da na uku da maki goma sha shida kowannen su a can kutal na wasannin na super league ta jamhuriyar niger ta kwallon kafa espoir football club ta zandar ita ce ke can kasa tare da jeunesse sport ta birnin tawa a wasannin champions league na kwallon kafa na club club inda su kasance zakaru a kasashen turai a yau ana can ana dabsawa a wasannin matakin kulab goma sha shida zuwa neman su kasance guda takwas inda ake dabsa tsakanin real de madrid ta kasar spain ko spain da ajax amsterdam ta kasar holland makonni biyu da suka gabata real de madrid din ce tallakumike ajax da amsterdam din a can holland da ci biyu da daya sai wasa na biyu da ke hada borussia dortmund ta jamus da tottenham da ta ci mutuncinta a kasar ingila makonni biyu da suka gabata da ci uku da nema haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga babban makirya da mana da labarai amma wannan karan a takaice wani rukunin 'yan majalisun dokokin amurka da suka hada da wakilan manyan jam'iyyun siyasan kasar sun la'anci gwamnatin shugaba donald trump kan kasa maida wa china martani yadda ya dace dangane da danne haƙƙin musulmi da kasar take yi wato china take yi a can kasar ta a cikin wasikar da suka aike wa sakataren harkokin wajen amurka 'yan majalisar wakilan da ke kan kwamitin harkokin waje sun ce batun ya fi karfin china kadai ta magance inda suke cewa ya kamata china ta san cewa duniya ba za ta kyale ta ta yi abin da ta ga dama ba a cikin amsar da ya maido musu sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce gwamnatin amurka tana tunanin ɗaukar matakai na horaswa a kan duk kusoshin gwamnatin china da aka samu suna da hannu a wannan gallaza da ake wa musulmi 'yan jinsin ugur amurka dai ta jima tana zargin china cewa ta da cin mutuncin musulmi da ke zaune a sashen arewa maso yammacin kasar ta inda take amfani da hujjar cewa tana kokarin magance matsalar ta'addanci ne majalisar wakilan amurka wacce democrat ke da rinjaye a ciki tana shirin kada kuri'a a gobe laraba domin daukar matakin allah wadai kan kalaman kiyayyen yahudawa da sabuwar 'yan majalisar ta yi To Madalla a gaishe ka da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma kerin da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma mu na yau. Ni Sarfila Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.